Sata ita ce ka ɗauki abin da ba naka ba. Sata ta kasu ta rabu. Hukuncinta na iya zauwa da sauki ko kuma ya yi tsanani idan gagarumar sata ce aka aiwatar. Ayar doka mai lamba ɗari uku da shida na kundin shari'a ɗaukar dukiyar wani da ba ka ba ba tare da ya sani ba yin hakan shine sata. Ita sata na da fuska kala-kala. Ta farko akwai abin da ake ce ma sata mai saukin warwarewa wato satar da ba ta da halin abkuwa da tsananta. Don ko akwai wani lokacin da abka sata sata na iya haddasa tsananta misali sata cikin dare da haɗin kan wasu mutane da za a iya aika-aika a kanta suna da dama ire-iren waɗannan halin aiwatawar sata da ke tsananta akwai hukuncin da mutum zai iya fuskanta idan ya yi satar a wa'annan halayen idan hakan ta faru ina ya kamata ka kai kara hakikan harabobin hukumar da ke kusa ake shaidawa kamar kwamseriya brigade din gendarmerie wani irin hukunci ne doka ta tanada satar da ba ta da halin tsananta hukuncinta shine zama gidan kaso na shekara ɗaya zuwa uku da tarar jika biyar zuwa shekara ɗari amma a misalin idan akwai halin tsananta biyu to a nan fa barawan za a iya kama shi kan hukuncin shekara biyu zuwa ƙasa ga shekara goma an kuma lamarin ya haddasa jin ciwo hukuncin na iya kai shekara goma zuwa ishirin an kuma yin satar ya afku bayan yin faɗe ne wannan zai kasance hukuncin kisa tana kuma iya kasancewa an yi satar rataye da halin tsanantawa har guda uku nan hukuncin kasa ne na shekara goma zuwa ishirin ta ka iya yiwa kuma a yi satar fiye da halayen tsananta hudu to a nan hukuncin na iya kai ga zaman kaso na tsawon rai har wa yau idan aka samu mutuwar mutum to nan wa hukuncin kisa na iya kasancewa a rike kuma da cewar niyyar yin sata fa <laughs> a nan ma ana iya hukunta ta tamkar hukuncin sata in yaro ya ɗauki kayan mahaifin shi ko kuma mace ta ɗauki kayan mijinta ko shi ya ɗauki kayan matar shi shin wannan sata ce No, A'a, wannan ba halin yin sata ba ne, wannan shine ake ce ma immunité legal. Halaye ne wanda a kansu ramkuwa ce ta tsakani ake iya aiwatawa. Miji zuwa ga matarsa, mata zuwa ga mijinta, dan zuwa ga mahaifanshi, uwayen zuwa ga ɗansu. A nan ba batun kamu na hukuntawa, amma ana iya aza ramko na tsakani. Amma wanda aka haɗa da su ana iya hukunta su, misali sayan abin da aka sato.